Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci kuma na farko a wannan safiya ta litinin da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bana kuma za mu gabatar muku da sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jerin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin namu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a iya zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran Iran ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar suna da ta cimma da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya. Faransa ta yi gargaɗi game da yiwuwar barkewar rikici na nuna wariya da bambanci a Isra'ila duba da rikicin baya-bayan nan da ya faru da Falastinawa. An ratsar da Patrice Talon a matsayin shugaban ƙasar Benin a wa'adin mulki karo na biyu. yanzu ziga labaran kamar da za a ce su. shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir karibab ya ce yarjejeniyar fahimtar juna da kasar ta cimma da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta kawo ƙarshe hakan a cewar kalibab na nufin hukumar ta iaea e ba za ta iya samun hotunan cibiyoyin nukiliyar iran ba saboda yarjejeniyar sa irin da aka cimma da hukumar ta watanni uku ta kawo ƙarshe daga ranar 22 ga watan mayu hukumar ba za ta samu damar samun bayanan da kyamarori suka tattara ba a cikin cibiyoyin nukiliyar da aka amince da su a ƙarƙashin yarjejeniyar ba kuma ba za ta iya tura su ba in ji kalibab a gaban majalisar a ranar lahadi wannan sanarwar ta majalisar dokokin iran na zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran a vienna wacce har yanzu take tafiyar hawainiya ana dai gudanar da tattaunawar ne da nufin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar da kuma ɗage wa iran jirin takunkuman da tsohuwar gwamnatin donald trump ta kakaba mata a watan fabrairu da ya gabata ne iran da iaea e suka cimma yarjejeniyar fahimtar juna wace a ƙarshen ta iran ta amince da adana hotunan kyamarori na wuraren ta na nukiliya na tsawon watanni uku ministan harkokin wajen kasar faransa jean-yves le drian ya yi gargaɗi game da yiwuwar barkewar rikici na nuna wariya da bambanci a isra'ila idan ba a samar da kasashe biyu ba isra'ila da falastinu game da abin da ya faru kwanakin baya inda aka samu rikici tsakanin yahudawa 'yan isra'ila da larabawa falastinawa yana da kyau a gaggauta samar da kasashe biyu domin kawo ƙarshen yiwuwar barkewar rikici mai nasaba da nuna wariya da bambanci a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta faransa a muhawarar grand jury ta gidan talabijin na rtl le figaro da kuma lce kan hakan ne a cewarsa ya kamata a gaggauta samar da mafita ta siyasa a cikin gajeren lokaci a cewar jean-yves drian a halin da ake ciki dai sojojin isra'ila da kungiyar hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tun ranar juma'a bayan shafe kwanaki na rikici wanda ya sanadin rasa rayukan falastinawa 248 da kuma isra'ila guda goma sha biyu an ratsar da shugaban kasar jamhuriyar benin patrice talon a wa'adin mulki na biyu jiya lahadi a babban birnin porto novo shugaba talon ya sha rantsuwar kama aiki ne a gaban kotun tsarin mulkin kasar da ke karkashin joseph jog benu a cewar joseph sun shaida rantsuwar kuma sun ba shi damar gudanar da ayyukansa a matsayin shugaban kasa cikin shekaru biyar masu zuwa a jawabin da ya gabatar fadar stallone ya yi kira ga al'ummar kasar su haɗa kai domin tabbatar da ci gaban kasa da kuma yaƙi da talauci a cewar sa babban kalubalen da ke gaban su kuma alƙiblar da ya kamata su bi shine ajiye saɓanin da ke tsakanin su da mayar da hankali kan abubuwa masu mahimmanci da suka haɗa da ƙarfafa neman ci gaba da haɗa hannu wajen yaƙi da talauci wanda shine abokin gabansu baki ɗaya talon ya yi amanar cewa kiran nasa zai ba benin damar samun wadatar makamashi cikin watanni 30 da samun ruwan sha a faɗin ƙasar zuwa ƙarshen shekarar 2023 da ƙarfafa demokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci mai ɗaurewa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga najeriya na cewa akalla mutane 64 ne suka jikkata bayan da wata motar dakon mai ta yi bindiga a wani gidan sayar da mai a unguwar sharada a birnin kano da ke yankin arewacin kasar da yake karin haske cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai mai magana da yawon hukumar kashe gobara ta jihar kano saminu abdullahi ya bayyana cewa hukumar ta samu kiran gaggawa a ranar asabar da yamma inda aka bata rahoton cewa wata motar dakon mai ta kama da wuta ta kuma yi bindiga a wani gidan mai a unguwar sharada da ke birnin na kano kuma nan da nan hukumar ta tura jami'anta da kuma motar kashe gobara zuwa wurin da hadarin ya faru kakakin ya kuma ce daga cikin mutane 64 da suka ji raunuka daban-daban takwas ma'aikatan hukumar kashe gobara ne sai dai ba a samu hasarar rayuka ba kana waɗanda suka jikatan na samun kulawa a wasu asibitoci da ke wurin ya bayyana cewa motar man tana sauke mai ne a gidan man lokacin da lamarin ya faru. a naɗa babban mai shari'a na ƙasar ghana anin yeboa a mukamin mataimakin shugaban kwamitin ɗa'a na hukumar shirya wasan ƙwallon ƙafa ta duniya cewa da fifa wanda hukumar gudanarwa ƙwallon ƙafan duniyar ta amince da hana ɗin yeba yana ana fatan zai yi aiki tare da shugaban kwamitin george palacio domin kula da dukkan batutuwa da ke shafar ɗa'a game da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniyar na tsawon shekara guda dama dai babban mai shari'a na ƙasar ghana ba bako ba ne a fagen wasannin kwallon kafa kasancewar shi mamba ne a kwamitin shari'ar hukumar ta fifa kuma shi ne ke rike da shugabancin kwamitin da'ar tun a watan mayun shekarar 2017 da aka zaba a taron fifa karo na 67 a bahrain ya kuma kasance shugaban kwamitin dokokin fifa kana an bayyana shi a matsayin jami'in aiwatar da sauye-sauye na tawagar haɗin gwiwa ta hukumar shirya wasan kwallon ƙafan afirka da na hukumar kwallon kafa na ƙasa da ƙasa cewa da CAF da kuma FIFA a watan Satumbar shekarar 2019. To jama'a labaran duniyar kenan. To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran sharshin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a su har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da batun dakatar da buɗe wuta da aka yi a yakin da isra'ila da kaddamar a kan al'ummar yankin zirin gaza da ke palestino da kuma yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar tsaro da kuma mahanga ta siyasa wanda shine abubuwan da za mu yi dubi akan so a cikin shirin namu na yau da yardar allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin daren juma'ar da ta gabata ce dai aka sanar da dakatar da buɗe wuta a lugudan wutar da isra'ila take yi a kan yankin zirin gaza da kuma irin martani da hamas take mayarwa tare da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke yankin zirin gazan a kan yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye wanda har haren na ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawan sun kai zuwa ga mahimman wurare na isra'ila da suka hada da babban birnin isra'ila wato tal aviv da kuma wasu mahimman yankuna da isra'ila take gudanar da ayyuka na musamman musamman yankin demuna da kuma askalan da kuma isdod to kafin shiga cikin bayani dangane da abubuwan da suka jawo dakatar da buɗe wuta ɗin da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban za mu ɗan yi dube kan dalilan da suka jawo wannan yaƙi tun daga farko yahudawan sahiyoniya masu tsatsauran ra'ayi ne dai tun daga farkon watan ramadana mai alfarma suka fara gudanar da wasu ayyuka na tsokanar musulmi musamman lokutan da ake gudanar da ayyuka na ibada a cikin masallacin kudus waɗannan matakai na yahudawan sahiyuniya masu tsatsauran ra'ayi suna samun cikakken goyon baya da kuma samun kariya daga gwamnatin yahudawan isra'ila inda gwamnatin kan ba su jami'an tsaro da suke kare su domin hana falasɗinawa da ke cikin birnin kudus mayar da martani akan ayyukan tsokanar tasu baya ga haka kuma a lokutan da ake gudanar da ayyukan ibada na dararen lailatul qadari yahudawa masu tsatsauran ra'ayi tare da taimakon jami'an tsaron isra'ilan su rika kaddamar da farmaki akan musulmi da suke gudanar da salloli na tahajjud da kuma tarawihi waɗannan matakai dai sun harzuka falasɗinawa da dama wanda hakan yasa aka yi ba ta kashi a lokuta daban-daban a cikin birnin kudus da kewayen masallaci mai alfarma 'yan sandan isra'ila sun rika harba makamai da harsasai masu rai a cikin masallacin kudus da kuma harba hayaki mai sanya hawaye da kuma iskar gas wanda yake shaƙe masu sallah a cikin masallacin wanda hakan ya sa ɗaruruwan masallata suka samu munanan raunuka baya ga haka kuma an kame mutane fiye da 600 a lokutan da ake gudanar da sallolin lailatul kadare a cikin masallacin kudus dukkanin waɗannan matakai dai sun harzuka falasɗinawa ba a birnin kudus ba hatta a sauran yankunan falasɗinu da hakan ya hada da ramallah da sauran yankuna da suke yammacin gabar kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wannan ya sa falasɗinawa da suke yankin zirin gaza suka fara mayar da martani akan yahudawan sahiyuniya da suke zaune a yankunan da isra'ila ta mamaye a kusa da yankin na zirin gaza daga nan ita kuma isra'ila sai ta fara kaddamar da hare-hare ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa tare da yin lugudan wuta akan dukkanin yankuna da suke cikin yankin zirin gaza waɗannan hare-hare na isra'ila dai wanda ta kwashe tsawon kwanaki goma sha ɗaya tana kaddamarwa akan yankin zirin gazan ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari biyu da hamsin wanda kimanin sittin da shida daga cikinsu ƙananan yara ne da kuma mata kimanin arba'in gami da tsoffi da kuma sauran fararen hula baya ga kuma ta rusa gidaje masu tarin yawa da wuraren kasuwanci da cibiyoyin kiwon lafiya isra'ila ta yi amfani da wannan damar ne domin ɗaukar fansa akan hamas da sauran ƙungiyoyi da suke yankin zirin gaza da dama daga cikin masu bin diddigin lamura dai suna kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban idan aka kalle shi a matsayin siyasa da ƙasashen turai suke ɗauka wajen alaƙa su da isra'ila da kuma mara baya ga ayyukan da take aiwatarwa na kisan kiyashi akan al'ummar falastinu da farko dai gwamnatin kasar amurka ita ce kasa ta farko da take bayar da cikakkiyar kariya da goyon baya da dukkanin taimako ga isra'ila akan dukkanin irin waɗannan ayyuka da take yi ko a wannan karo dai bar canza zane ba duk kuwa da cewa a halin yanzu dai gwamnatin joe biden ce take mulki wanda ya samu saɓani da isra'ilan bayan da gwamnatin netanyahu ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump a lokacin yakin neman zaɓe gwamnatin amurka karkashin shugabancin joe biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga isra'ila akan dukkanin hare-haren da ta kaddamar akan yankin zirin gaza da kuma kisan kiyashin da ta yi wa al'ummar yankin baya ga kuma wasu daga cikin kasashen turai musamman jamus da kuma faransa ita kanta da kuma austria sun fito sun nuna karkatar su ga isra'ila dangane da abin da take yi duk da cewa dai faransan ta bukaci a dakatar da buɗe wuta amma kuma a siyasance ta nuna goyon bayanta ga isra'ila tare da bayyana cewa isra'ila tana da haƙƙin ta kare kanta dangane da hare-haren hamas baga kuma gwamnatin faransa ta ɗauki matakai na hana gudanar duk wata zanga-zanga a cikin ƙasarta wadda take nuna goyon baya ga falasɗinawa da kuma yin allah wadai da hare-haren isra'ila kamar yadda ita ma gwamnatin ƙasar jamus irin wannan matakin ne ta ɗauka duk kowa da cewa dai waɗannan matakai ba su yi nasara ba domin kuwa an gudanar da gagarumar zanga-zanga da jerin gwano a dukkanin waɗannan ƙasashe na jamus da faransa da ma birtaniya ga kuma gwamnatin austria ta ɗauki wani mataki na nuna goyon bayanta ga abin da isra'ila take yi inda a lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da hare-hare akan yankin zirin gaza austria ta ɗora tutar isra'ila akan babban ginin gwamnati da ke birnin vienna wanda hakan ne ya sanya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif wanda ya shirya kai ziyara a birnin na biyana ya dakatar da ziyarar tasa wadda ya shirin kaiwa daga birnin madrid na kasar spain bayan kammala wata ziyara aiki da ya kai a kasar ta fuskar matsayar da wasu daga cikin gwamnatocin kasashen yammacin turai suka dauka dangane da wannan batu kenan to amma a bangaren al'ummomi na kasashen turan akwai bambanci matuka dangane da yadda suke kallon wannan lamari domin kuwa a wannan karo an gudanar da jerin gwano a kasashen turai daban-daban da kuma tarika waɗanda suke nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da abin da take aikatawa to a bangaren kasashen larabawa kuwa a wannan karama kasashe waɗanda suka saba yin tsayin duka wajen kare batutuwa da suka shafi haƙoƙin falasinawa kasashe irin su algeria tunisia iraki qatar kuwait syria da dai sauransu suna nan akan bakansu to amma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali shine yadda wasu daga cikin kasashe da suke nuna harin ko in kula akan batun falasinawa da kuma karkata ga manufofin yahudawa kasashe irin su masar da jordan da su saudiya a wannan karan sun fito sun yi allah wade da abin da isra'ilan ta yi sannan kuma sun buƙaci da ɗauki mataki na bayar da kariya ga al'ummar palestino musamman ma waɗanda ke yanke zirin gaza da suke fuskantar hare-hare da kisan kiyashi daga ɓangaren isra'ila a ɓangaren al'ummomin larabawa kuwa kamar kowane lokaci mafi yawan al'ummomi na ƙasashen larabawa suna tare da al'ummar palestino ne saɓanin wasu daga cikin gwamnatocin ƙasashen larabawan inda a lokacin da isra'ila take kaddamar da waɗannan hare-hare an ga dubban mutane da suke cincirindo a kan iyakokin isra'ila a cikin ƙasashen da suke makwabtaka da palestinu da isra'ila ta mamaye kamar su jordan lebanon syria da sauransu waɗanda suke yin kabbarbari da kuma nuna goyon bayansu ga 'yan uwansu palestinawa da suke fuskantar kisan kiyashi daga yahudawan sayuniya a ɓangaren su kansu palestinawan kuwa a wannan karan an samu gagarumin ci gaba ta fuskar samun haɗin kai wanda ya haɗa dukkanin ɓangarorin palestina lokacin da isra'ila take kaddamar da hari a yankin zirin gaza dukkanin sauran yankuna na falastinawa sun ɗauka tare da nuna cikakken goyon bayansu kai har ma da yin karan fata da artabu da jami'an tsaron isra'ila inda baya ga yankin zirin gaza a sauran yankuna da suke gabacin birnin kudus da yankuna da suke yankin gaba da mara kogin jordan da dai sauransu an yi artabu da falasdinawa da kimanin falasdinawa 23 suka yi shahada a bangaren sauran kasashen duniya kuwa musamman ma dai waɗanda suke da matsaya a kan abin da yake faruwa a falasdino musamman kasashe irin su iran turkiya cuba venezuela afirka ta kudu indonesia malaysia da dai sauransu da a wannan karan ma sun ci gaba da jajircewa tare da nuna cikakken goyon ga al'ummar falasdino baya ga haka kuma wani abu na la'akari a nan shine isra'ila ta dakatar da wannan yaƙi da take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza ne ba tare da ta cimma burinta ba domin kuwa babbar manufar isra'ila kamar da ta bayyana shine kawo ƙarshen ƙarfin soja da kuma iko da hamas take da shi a yankin zirin gaza wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi bai tabbata ba a cikin waɗannan kwanaki goma sha ɗaya da ta kwashe tana kaddamar da hari a yankin na zirin gaza sahihin gabi wanda shine ministan ma'aikatar mamaya ta yahudawan sahiyuniya a cikin yankunan falasdinawa ya bayyana cewa ko shakka babu isra'ila ba ta nasara a wannan yaƙi ba saboda haka dole ne gwamnatin isra'ila ta ɗauki wasu sabbin matakai na fuskantar hamas da sauran ƙungiyoyin falasdinawa ya ce a lokutan baya isra'ila ta kan kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin zirin gaza ne a lokacin da yaƙi ya barke a tsakaninsu da ƙungiyoyin falastinawa 'yan gwagwarmaya ya ce amma a halin yanzu sun fahimci cewa wannan babban kure ne domin kuwa duk lokacin da ake cikin zaman lafiya to hamas da sauran kungiyoyin falasinawan suna ƙara gina kansu ne ta fuskar karfin soji wanda hakan kan sanya isra'ila ta fuskanci matsaloli a duk lokacin da ake karawa saboda haka a ce wasu daga yanzu isra'ila za ta rika ɗaukar matakai a duk lokacin da ta ga ya dace a kan yankin zirin gaza tare da ragargaza dukkanin karfi da hamas take da shi da sauran kungiyoyin falasɗinawa ta yadda hakan ba zai kara zama barazana ga isra'ila da sauran yahudawa da suke cikin yankunan falasinawan da isra'ila ta mamaye ba wasu jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila da dama suna ganin cewa a ta fuskar soja ma isra'ila ba ta yi nasara ba domin kuwa makaman kariya da take da su ba su iya bata ta kare kare yahudawa ba inda har-haren hamas da sauran kungiyoyin falasinawa suka yi sanadiyar halakar yahudawa akalla 23 kuma ragargaza wasu muhimman wurare na isra'ila idan aka kalli lamarin ta mahanga ta bai daya za a iya cewa isra'ila ba taba fuskantar matsala a duk lokacin da take kaddamar da yaki akan al'ummar palestino kamar wannan lokaci ba domin kuwa ta fuskanci matsala ta siyasa da matsin lamba daga al'ummomin kasashen duniya kamar yadda kuma hakan ya kara jawo mata bakin jini da kuma jawo wa hamas da sauran kungiyoyin palestinawa goyon baya daga al'ummomin duniya wannan ya sa amurka ita ce da kanta ta sanya isra'ila a tilasta dakatar da wannan yaƙi saɓanin lokutan baya wanda amurkan kan baiwa isra'ila dama ta gargaza dukkanin wuraren da take buƙatar rusawa na falastinawa kafin cimma duk wata yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta hatta a cikin gwamnatin amurka duk da cewa amurkan tana nan akan bakanta na mara baya ga gwamnatin isra'ilan amma da dama daga cikin 'yan jam'iyyar democrat sun nuna rashin gamsuwarsu da irin wannan mataki da ita kanta gwamnatin amurka take ɗauka domin kuwa ƙididdiga ta nuna cewa kimanin kashi 38 cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat ba su goyon bayan abin da isra'ila take yi yayin da kashi da 15.8 ne kawai suke nuna goyon baya a gare ta inda isra'ilan take ganin cewa wannan babban koma baya ne a gare ta da kuma makomarta ta siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riga kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to madalla da ka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurari. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Voh Iran mai magana Sanusi Madatta jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. a wannan fitowa ina so ku bani dama in miƙa saƙon ta'aziyyata ga 'yan uwa da ma al'ummar najeriya gaba ɗaya kan wannan babban gibi wagegen gibi da aka samu na rasuwar shugaban dinar sojan najeriya ibrahim attahiru da ma wasu sauran jami'ai har ma da ma'aikatan jirgi guda hudu to muna kasa sakon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokanan wannan mamata da ma al'ummar najeriya baki daya allah ya sa sun huta can tahiyya musu nan kuma muna fatan allah ya ba najeriya da ma kasashen mu na afirka gabaki daya zakakuran jami'ai wanda za su yi aiki da gaskiya domin kare al'umma musulmi radio boh ku tashi lahiya mai magana sanusi madatai a nan jihar da magarama jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na yan da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna ta da mai shauraron ku isa musa wanda aka fi da suna isa jinjina ta ga ƙasa palestine game da yaƙi da suka gwabza da haramtacciyar ƙasar isra'il sai in ce ubangiji allah ƙara taimakon musulmi tunda wannan nasara ce gare mu musulmi da musulunci tunda su isra'ila abinda ba su yi tsammani ba su tsammanin palestinawa suna iya ko su haka tunda sun ɗauki palestina ba su da makamai amma da taimakon allah da taimakon ƙasashe irin su iran jamhuriyar islam sai gashi yanda su kai bugu kwatankwacin ɓannar da su kai kwatankwacin ta aka ma isra'ila suma assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio voh iran kenan wato radio mai albarka kenan da farko ne kuna tare da wato mai sauraron ku ne da kullum ban zai kenan daga nan a gades niger muke muku fatan alheri wato bisa ga dukkan alamu man gani wanga sabon shugaban kasa wanda aka dora wato bazin mamir kenan bisa ga sauye-sauyen da yake yi bisa kan harkar tsarin mulki na ci gaba jama'a gaskiya mai abin sai san barka yadda ake tunani ba haka nan bane bismillah muna fatan kuma muna kama mashi kwarin gwiwa ya ci gaba da abin da yake yi ya ci gaba a gaba da bincike wannan wanda yake yi duk wani mai haraka wani cin hanci duka a dakile su annan miyagun mutane wanda suke so su mai da Nijar baya mu mana so kodo shi Nijar ta dukaka ne kuna tare da Benzema daga nan Agadez Nijar fatan alheri zuwa VOH kenan. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar. To ina so a bani dama zan jinjina ma sabon shugaban ƙasar Nijar alhaji bazum muhammad kan adalcin da ya fara duka duka bai jima da fara aiki ba amma ya fara hudu mana tono mana barayin ƙasa wanda suke cin amanar talakawa to gaskiya alhaji bazum muhammad ubangiji allah ya saka mushi da alheri kuma wannan aiki da ya riga ya fara ya fara hudu azzalumai a niger ba daga babban birnin yamai ba zai tsaya in ya kare daga babban birnin yamai ya zo ya shiga sauran jihohi duk wani barawo a azzalumi wanda ya cuci talakawa ya hudo mushi kuma ya mun maganin mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio bs tehran mai magana isu ne maɗaɗe da maganin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya zai tsokaci a dangance da tsage ta wuta da aka yi a kasar palestine muna jinjinawa shugaban kasar masar ganin yadda ya yi ruwa tsaki aka tattauna aka tsage ta wuta wannan abu ne mai kyau kuma muna kira ga ubangiji allah ya ƙara kiyaye gaba kuma allah ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na duniya da ma afirka baki daya na gode biyu ya ce magana isu ne maɗatai da mijin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai shi laya to marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tun ziga shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala mu binciko muku amsa mu ba ku daidai gwargwado domin amfanuwa ta kowa da kowa to a cikin wannan shiri na yau muna da tambayoyi waɗanda ainihin ku kuka turo mana waɗansu daga cikin tambayoyin kamar haka suke ko da yake dai mun su ne amma na ganin watakila a wannan shiri na yau bari mu amsa tambayoyi ko da guda uku zuwa hudu ne insha Allah sauran kuma mu bar su sai shiri na gaba to tambaya ta farko dai wani bawan Allah ne daga jihar yoben Najeriya bawan Allah mai suna Dawud Muhammad Adam yake cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce dangane da azumin sitta shawwal shin wannan azumi yaya al'amuransa yake ne ingancinsa to malam dawud wannan azumi na sitta shawwal dai dangane da al'amura da suka shafe shi lallai ya zo a hadisi cewa rasulullah manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani dangane da wannan azumi na kwana shida a cikin shawwal hadisi ya zo daga bangaren ahalar sunna haka kuma daga bangaren shi'a a littattafansu duk ya zo cewa manzon allah sallallahu alaihi sallam) ya yi umarni da cewa lallai duk wanda ya yi azumin watan ramadan sannan ya bibiye shi da azumi na kwana shida a cikin shawwal to kamar yayi azumin dahar ne azumin dahar malamai suka ce dahar dinnan zamani ne ake ayyanawa wanda suka fasara shi da cewa azumi ne na shekara guda kenan a wannan shekara din wato sai wani hadisi wanda shi kuma ya fassara wannan hadisin yake nuni da cewa ai akwai hadisin da nuna duk wanda ya yi azumin watan ramadan to kamar ya yi azumi ne na watanni goma to idan kuma ya yi azumi shida na shawwal shi kuma azumi shida na shawal daidai yake da azumi na watanni biyu to kaga an haɗe su ya zama mutum in yi azumin ramadan sannan ya bibiye shi da guda shida a shawwal to ya zama kamar ya yi azumi na watanni goma sha biyu kenan wato ya yi azumin shekara kenan wato abin da ake nufi zai samu lada na yin azumi gaba ɗayan shekarar baki ɗayanta to kaga wannan abu ne mai muhimmanci kuma shi azumin shawwal sita shawwal ɗinnan ana yin sa ne daga biyu ga watan shawwal tunda ɗaya ga watan shawwal ranar idi ce ranar idi kuwa ba a yin azumi a wannan rana ɗin to daga biyu ga watan shawwal ake yi wasu daga cikin malaman ahalin sunna sai suka ce za ka iya yin sa tun daga biyu ga watan shawwal har zuwa ƙarshen watan shawwal ɗin wato kenan duk ranar da ka ga ta dace ka yi sai ka yi abin da ake bukata dai ka yi guda shida amma a cikin wannan wata na shawwal to amma ruwayoyin da ke tare da malaman shi'a na ahlul bait su sai suka ce abin da ya fi shi ne daga biyu ga watan shawwal din nan in ka fara ka yi kwana shida a jere kana yi tun da dama ba ka daɗe da fita daga watan ramadan ba har yanzu wannan azumi yana tare da kai yana jijiyarka yana cikin jininka da ɓargonka to ba wai sai ka saba da cin abinci sannan kuma ka tuno za ka yi wani azumi a'a biyu ga watan shawwal in ka fara kar ka tsaya har sai ka yi guda shida to sannan sai ka sha ruwa ka buɗe baki su kenan insha Allahu za ka sami wannan lada da ake nema na sitta shawwal a takaice na fata wannan mai wannan tambaya mun an masa tambayarsa ta azumin sitta shawwal akwai kuma tambaya da wani bawan allah ya aiko na cewa shin dangane da yanka musamman yankan abin da ya shafi rago ko kuma dai dabba idan mutum wajen yanka ɗin sai ya cire kan abin dabba ɗin ya cire kan lokacin da yake yanka ɗin amma kuma ya cire kan lokacin da rai bai gama fita daga dabba ɗin ba shin ba matsala to amsa dangane da irin wannan al'amari shine cewa cire kan dabba a lokacin da ake yanka ta kafin ranta ya gama fita baki ɗaya lallai abin da malamai suka nuna haramun ne ka zo kana yanka dabba baka bari rai ya gama fita kwata-kwata ba sai ka cire kan gaba ɗaya an ce wannan al'amari lallai haramun ya haramta mutum bai kamata ya yi wannan aiki ba to sai dai kurin duk da cewa wannan abu haramun ne to amma in har aka yi haka din, ba yana nufin ba za a ci nama din dabba din ba a'a shi cin nama din dabba din za a ci ba matsala shi bai haramta ba amma dai yin wannan aiki din na cire kan dabba lokacin yanka ta kafin rai ya gama fita to wannan aiki aiki ne na haramci shi kuma wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mata waɗanda suke fito da adonsu misali mace ce ta sa hijabi ko ta sa ɗan da mayafi amma kuma ga ɗan kunnanta a waje kowa yana kallo duk da cewa wuyanta bai nuna ba menene hukuncin yin haka to a nan wani abu ne wanda ya kamata mu san cewa irin wannan al'amari bai inganta ba bisa ihtiyati wanda ihtiyati ne wajibi bai inganta a ce mace duk da cewa ta rufe kanta ta rufe gashin kanta ta yi wato abin da zaka iya cewa ta sa mayafi ta rufe jikinta amma ta fito da ɗan kunnanta ba a waje domin wannan ya nuna ta fito da ado ne saboda mutane maza su gani to kaga kuwa fito da ado irin wannan in wani ya gani ya sha'awarta kaga ta aikata abin da bai dace ba saboda haka fito da wannan adon bai dace ba in wannan dan kunnen nata take so a gani sai ta bari in ta je gida sai ta ciro shi ta bude mijinta ya gani ya ji daɗi ko kuma in a tsakanin mata take yan uwanta in ta bude ba matsala amma akan hanya ta fito dan kunnanta a waje ko dan a ga cewa ta sa dan kunnen na gwal ne ko na wani abu mai alfarma wannan bai dace ba inda za ta rufe wannan wuyanta ɗin ta kuma sa ɗan kwali ta rufe gashin kanta to shi ma kunnan sai a rufe shi tare da wannan ɗan kunnan gaba ɗaya a rufe su wannan shine abin da ya dace kada a bayyana ado ɗin a waje to da yake lokaci yana nuna mana cewa matsaya haka to bari mu karkare da wata tambaya guda ɗaya eh, wannan tambayar take cewa dangane da shan ruwa eh, wani wani ya taɓa gaya mana cewa wai akwai wasu abubuwa da aka, aka karhanta wato makaruhai ne a wajen shan ruwa to waɗannan abubuwa yaya suke to a gurguje za mu iya cewa dangane da waɗansu abubuwa da suka shafi shan ruwa akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suka hana wasu ayyuka a lokacin da mutum yake shan ruwa na farko dai an ce kada mutum ya sha ruwa ya cika cikinsa tatul an ce wannan makaruhi ne abu na biyu shine cewa mutum bayan ya ci abinci mai maiko shi ma makaruhi ne yana gama cin abinci mai maiko ya ɗauki ruwa ya lafta a kansa akan wannan abinci mai maiko ɗin musamman ruwan sanyi saboda an ce irin wannan yana gadar da wato kansa to kaga wannan cuta ta kansa kuwa ba karamar cuta ba ce makaruhi ne kenan abu na uku misali a da daddare idan mutum zai sha ruwa musamman malamai sai suka ce da daddare shan ruwa a tsaye musamman da daddare makaruhi ne to sai kuma suka ke cewa shan ruwa da hannun hagu shi ma makaruhi ne to sannan idan akwai kwano ko moda ko kofi da mutum zai sha ruwa din sai ya sha ruwa din ta wani ɓangare wanda a jikin kofin ko ƙwarya ko kwanon ko ƙoƙon a wani guri da ya ɗan wato kamar fashe to sai ya sa bakinsa ta wajen fashewar yana shan ruwa to sun ce shi ma wannan makaruhi ne bai kamata a ce mutum ya yi haka ba daga ƙarshe sai suka ce kofin da za ka sha ruwa idan mai mariki ne to ka zo ka sha ruwa ta ɓangaren marikin to shi ma makaruhi ne to duk waɗannan wasu laduba ne dangane da abin da ya safi shan ruwa wanda ya kamata a kiyaye insha Allah to lokaci ya yi halin nasa za zamu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin turan sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu kawo karshen dukkan abubuwan da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da yin fashin baki a kansu da kuma jin mahangar masana akan waɗannan batutuwa. Shirin namu ne da Allah zai dubi ne akan batun shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na sake ciwo bashin wasu makudan kudade daga waje wanda yi dala biliyan biyu da nufin cike gibin kasafin kuɗin wannan shekara ta 2021 da muke ciki bayan da gwamnatin tarayyar najeriya din ta nuna cewa babu isassun kudade wanda za a iya gudanar da dukkanin ayyuka da ake bukata kamar da kasafin kuɗin ya tanada wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa tare jin mahangar wasu daga cikin masana akan harkoki na tattalin arziki da kuma jin mahangarsu akan yadda suke kallon lamarin a ilmance sai a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin to madalla a cikin 'yan kwanakin nan dai shugaba muhammadu buhari tarayyar najeriya yana mai amincewar majalisar dokoki dangane da shirin sa na neman ƙara ciwo najeriya wasu ƙarin basussuka wanda sa kai kimanin dala biliyan biyu da ɗigo ɗaya shugaba buhari dai ya bayyana cewa waɗannan kudade za a yi amfani da su ne domin ci hikimin kasafin kudin shekara ta 2021 wannan batu dai yana ci gaba da ɗaukar hankula ga masana musamman akan harkoki na tattalin arziki a ciki da wajen najeriya akan haka muna tare da wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki ɗin daga najeriya wanda za su yi mana dubi akan wannan batu da ma wasu batutuwan da suke da alaka da hakan inda muke tare da malam ismail bello masanin harkokin tattalin arziki kuma malami a wannan fage a jami'ar tafawa alewa da ke bauchi sai kuma malam yushau ali wanda shi ma kwararre ne a ilimin tattalin arziki daga abuja nigeria za mu fara da malam ismail bello malam ismail bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu da farko dai za mu so mu ji yadda kake kallon wannan mataki kuma waɗanne ka'idoji ne da yanayi ake yin la'akari da su wajen karɓar bashi irin wannan? A ta ɓangaren doka dai tun da 'yan majalisun sun amince wannan shawara ce wanda suka riga suka amince da ita za ta ko bashi ma Najeriya. Sai dai wannan bashi dalar Amerika din nan idan ka kalli yawan bashin da yawan dalolin da za a ɗauka kafin a ɗauko nan kuɗaɗe a fara aiki da su nan zai ɗauki wata shida zuwa shekara ɗaya zai haɗu da lokacin da an kusa fara siyasa kaga wato kaman an yi shi a laluri saboda da ya kamata idan gwamnati za ta ɗauki wannan tsari tuntuni ya kamata a ce tuntuni ta faro shi tun da gwamnati da wanda ta yi tazarci wato ta tun a dubu biyu da sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ya kamata a gane cewa tafiyan tattalin arzikin mu na haɗu da matsaloli wanda dole ne gwamnati ta fuskance su kuma idan ka kalli najeriya matsayinta na ƙasa yake da ɗimbin al'umma kuma ta fi dogaro da mai kuma da farashin mai na sauka ya nuna maka cewa shugaba buhari ba zai iya wato aiwatar da bajetinsa ba muddin ba ɗauko ba shi ba sai dai kuma a mana haraji to ko harajin ma ba za a samu a hannun yan ƙasa ba saboda ganin cewa aikin yi ya rabu kuma harkokin tattalin arziki suna ta ɓarɓarewa ne bashin tambayi yawa sosai yadda nan gaba zai zame gwamnati zai iya zama na gwamnatocin baya matsala ana cin bashi ne abubuwan da ya kama tilas so ga wa'annan digitalization da abubuwa da za a yi wannan bai zama tilas shugaba ya matsa ya karɓo bashi a kan wa'annan ba abubuwan da ya kamata abubuwan da ya kamata a yi shi ne da abinci ne kiwon lafiya ko tsaro ko ɓangaren ilimi a nan ya kamata a ci bashi amma duk wannan bai sami wani kimiyya da fasaha da wasu abubuwa da suka shafi canje-canjen wasu abubuwa da dama suna nan wannan bai kama tilas gwamnati ta yi ba saboda duk inda gwamnati ta sa na fiye da tiriliyan goma nan ne kuma a nan kuɗin da ake tsammanin za a samu ɓangaren mai bai fi wato a kuɗin najeriya a tiriliyan biyu da ɗigo shida ba ta ga ciko sosai ake nema to ya kamata sai gwamnati ta tsuke kashe kuɗin ta ya zama cewa ta kashe su ne ta ɓangarorin da za su warware talauci a ƙasar nan kamar ɓangaren ilimi bangaren tsaro bangaren kiyar lafiya da bangaren ilimi amma wa'ancan abubuwa bai zama tilas a ciwo ba shi don a ba amma tsari ne da gwamnati take gani da mashawartarta da ta cewa idan aka yi wannan tsira najeriya za ta ta karkar tattalin arzikin da zai haɓaka da najeriya ta raba ayyukanta ta gane babu kuɗi misali sai shugaba buhari ya ce shi zai ɗauki dama ya ɗauki ɓangaren tsaro da gyara mana wutar lantarki da kuma tace mai ya tilasta ma gwamnonin apc gaba ɗaya ya ce su kuma su ɗauki kiwon lafiya a jihohinsu da ilimin sakandare sannan an garin ƙananan hukumomi a ba su ilimin firamare da lura da harkokin wato kasuwanci kaga da an yi haka wato da an samu sassauci amma idan a yanayin da tattalin arzikin najeriya take yanzu ya ka zo aka zo aka ce za a ɗauki duka ayyuki gaskiya a yanayin da tattalin arzikin Najeriya ke tafiya gwamnati a don ta samu damuwa. To da muka koma ga Malam Yushau Ali. Malam Yushau bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalin marhaban a cikin shirin namu. Ka ji abin da Malam Ismail ya faɗa dangane da wannan batu na karɓo bashi da gwamnatin tarayyar Najeriya ɗin take da nufin yi domin cike giɓin kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2021 da muke ciki. akwai wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki irin ko da su kuma suna ganin cewa karɓo bashi yana da wato nashi alfanu da kuma illa ta wata fuska ɗin a ga haka suke ganin cewa ya fi dacewa a karfafa batun karɓar haraji da yin tsari mai kyau ta yadda manyan kamfanonin da suke samun babbar riba wato a ɓangarori na aika da suke samun kuɗaɗe na shiga masu yawa su rika bayar da kaso na musamman ga gwamnati a matsayin haraji wanda hakan zai taimaka ma gwamnati ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskacin kasafin kuɗin shekara ɗin da gwamnati take yi wanda kuma a lokutan baya an samar da wato irin wannan kuduri na karɓar irin waɗannan kuɗaɗe na haraji da ake magana to amma kuma gashi har yanzu dangane da batun kasafin kuɗin shekara ana ta hannu rabbana shin ba a aiwatar da tsarin ne yadda ya kamata kamar yadda aka tsara shi har magana ta sake wato kaiwa ga batun karɓo bashi daga waje domin ganin cewa an cike kasafin kuɗin shekara ko ko ina matsalar take takamaimai abin da zan ce shine tumumu da masu bin diddigi tun shida ministan da ta wuce wato kemi adewashin ta so ta gabatar da wannan kuduri kuma abinda muke ta magana a kai shine kasa dole ne ta nemi kudaden da za ta rinka kasafin ta kuma wurin neman kudade kudaden da suke da tabbas su ne kudaden haraji amma wajen karban kudaden haraji dole sai an kula da abu biyu na daya kula da abin da ake samu haraji na biyu kuma da yawan kuɗin da da yawan kuɗin da ake karba akan abubuwan da ake kuma na uku wanda yana da nasaba da waɗannan shine eh, wato kuɗaɗen da aka sa in an sa kamar za a karɓi kashi bakwai da cikin ɗari to ya zama cewa kashi bakwai cikin ɗari ɗin ana karɓar su wato ba sa sulalewa ko kuma ba a karɓar na wasu suna ba da kaɗan akan abin da suke bayarwa waɗannan abubuwan shine zai gina tattalin arzikin ƙasa amma a zahiri wannan haraji da aka riga aka sa hannu to haraji ne waɗanda yana da amfani a wajen gwamnati saboda za samu kuɗaɗe ta yi sukuni amma kuma ta ɓangaren mutanen ƙasa su kuma za karfin su zai ɗan ragu a kasuwa saboda duk sanda aka sa haraji akan abin da mutane suke amfani da shi to karfin su na kasuwa ne zai ragu zai ragu kuma idan ya ragu ba zai mata tattalin arziki kyau ba sai dai kawai ita gwamnatin abin da za ta yi da amfani da haraji shine ta tabbatar cewa kuɗaɗen da aka karba an yi ayyukan da zai dawo ma mutane wanda haka haraji yake da turanci ana ce mishi principle of quid pro quo wato returns benefit wato in ka karbi kuɗi don haraji to za ka dawo da shi a aikace ne a wajen mutane ita dokan wato na haraji ta shafi abubuwa ne kusan guda shida kala-kala akwai na, haraji wanda ake ce value added tax akwai kuma na stamp duty akwai kuma ta shafi na capital market wato manya-manyan ayyuka kai ta shafi ma har wato non-resident companies wato kamfanonin da suke yin kasuwanci a cikin kasan amma ba su a cikin kasan kamar irin kamfanonin su alibaba da su gafa da su jumia waɗanda suke kasuwanci mai girma sannan ba su biyan haraji su kuma maganar da ake cewa akwai exemption ne wato cire ma ƙananan masana'antu haraji wannan yana da kyau saboda a cikin abin da ake cewa ease of doing business wato yin kasuwanci a sauke yana daga cikin abubuwan da za a yi amma muna magana ne akan harajin da ya shafi abubuwan da mutane ke siya yau da kullun waɗanda waɗannan haraji da aka sa na VAT zai shafa ba wai haraji na waɗanda aka cire ma ƙananan masana'antu ko kuma masana'antu da suka kasa naira miliyan ashirin da biyar a kuɗaɗen da suke gudanar da kasuwancinsu ba don in ba sa harajin ba cin bashi ne dai dole ne ya ragu saboda idan aka ci gaba da cin bashi akwai abin da ake ce ma wato GDP to debt wato ka duba karfin tattalin arzikinka da kuma yawan bashinka da kuma karfin harajin da kake karba saboda haka yin an ƙara yawan harajin da ake karba wanda bai in ta auna shi da sauran kasashe musamman a da ke nahiyar Afirka ta yamma za ka iska cewa harajin da Najeriya take samu da kuma girman tattalin arzikinta ya fi ya fi kowanne a ƙasa mafi karanci karanci to ga idan aka kara harajin kuma aka karbe shi to zai taimaka ne wajen rage basussukan da za a karba wanda dole ne a rage saboda in an auna ma'aunin bashin yawan bashin da ake karba da kuma karfin tattalin arzikin najeriya abin da ake ce ma gdp za ka iske cewa muna gab da mu kai yanayin da dole ne mu fara tsantsan wurin karfin waɗannan basussuka da kuma ya rage yawan su domin kuɗaɗen da muke biyan basussuka musamman ba uwar kuɗin ba kuɗaɗen da ake kira interest kuɗaɗen ruwa na kuɗaɗen kuɗaɗe yana ta ƙaruwa ne wanda a bana kaɗai za a biya jama'a masu rai lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga malam Ismail Bello masanin harkokin tattalin arziki daga jami'ar Tafawa Balewa da ke Bauchi da kuma malam Yusha'u Aliyu kwararre akan ilimin tattalin arziki daga Abuja a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to da wannan zamu karkare sai dan Allah kama can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin to amma kafin wani lokaci amma don kowa da kowa musamman shi san Barka wanda ya fassara ya karanto labaran duniya da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you